Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 24 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji matakan da hukumomi ke ɗaukawa don tabbatar da tsaro a yankin Debi na maradin jamhuriyar Nijar. To ko me ko kuma dan me jamhuriyar Nijar ta hana farautar barewa? Riba ce ta ƙasa, wani wuri babu su, a gansu ma da ido amfani ne. kamar kowane lokacin hantsi na ranar juma'a maryam dauda na tafar da shirin kallabi naziru ahmad hausawa zai gabatar da sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum myanmar da bangladesh sun amince da wata matsaya ta mai da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar rohingya waɗanda suka tsere zuwa bangladesh domin gujewa azabar da ake musu a jihar rakhine da ke myanmar a cewar hukumomin kasashen biyu mint khan wanda sakatare ne na dandindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadago da ƙaurar jama'a da kuma yawan al'umma a ƙasar ta myanmar ya ce an rattaba hannu kan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna a jiya alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba sama da musulmi 'yan kabilar rohingya shida ne suka tsallaka zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke bangladesh ƙasar ta bangladesh ta ce nan da watanni biyu masu zuwa za a fara aikin kwaso 'yan kabilar ta rohingya yayin da kungiyar isis take ta rasa mafi yawan yankuna da ke hannunta da kuma karfin ikonta a siriya da iraki gwamnatocin kasashen yankin arewacin afirka sun ce suna fargabar cewa dawowar mayaka daga fagen yaƙi a gabas ta tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunan nasu yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo in ji ministan harkokin wajen algeria abdulkadir mashel yayin wata ganawa da yi da manema labarai a birnin al'ahira a 'yan kwanakin nan rahotanni suna ta nuni da cewa akalla mayakan kasashe wajen shida. sun baro fagen yaƙi bayan da aka samu galaba a kan isis a siriya da iraki ɗaruruwan mayaƙa daga ƙasashen arewacin afirka da suka hada da tunisia da maroko har sun riga sun koma ƙasashensu a cewar wani rahoto da wata cibiyar bincike da ake kira sufan ta fitar wacce ke da hedkwata a birnin new york take kuma bibi wato bibiyan al'amuran da ke faruwa a yankin wani harin kunar bakin wake da aka kai a gabashin afghanistan ya halaka mutane takwas a jiya alhamis sannan ya jikkata wasu sha shida jami'ai sun ci bam din wanda ya fashe a jalalabad headquarter lardin nangahar ya tarwatsa wani taron jama'a a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan eh, wato yankin wani kakakin gwamnatin lardin mai suna atullah kogani ya ce waɗanda harin ya ritsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne wanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tsige shi ƙungiyar is ta yi amfani da kafa yada labaranta ta amak ta ce ita ce take wato ta kai wannan hari tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da hamsin a wannan harin an baiwa tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe da matarsa grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su wani jami'in jam'iyya mai mulki ta zanu pf da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatar wa muryar amurka hakan a jiya alhamis mugabe yana ta ganawa da janar-janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar waɗanda suka tilasta mai yi murabus ranar talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru talatin da 37 yana mulkin. ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi mugabe da murɗe zaɓukan ƙasar da yin facaka da kuɗaɗen ƙasar da kuma zargin cewa yana da hannu a kisa da azabtar da dubban abokan hamayyar siyasarsa a tsawon lokacin da ya kwashi yana mulki kakakin majalisar dokokin ƙasar ya ce a yau jama'a za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya masa mnangagwa a matsayin sabon shugaban ƙasar ta zimbabwe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin ƙasar uganda sun cafke manyan jami'an gidan jaridar red paper su takwas inda ake tuhumar su da laifin cin amanar ƙasa 'yan sanda ne suka farma ofishin gidan jaridar mai zaman kansa wacce ake wallafa ta da harshen ingilishi a ranar talata suka kama 'yan jaridan waɗanda aka zarge su da rubuta wani labarin kanzan kurege a ranar litinin labarin wanda ya rawaito wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba ya nuna cewa shugaban uganda yoweri museveni na shirin kifar da gwamnatin rwanda da paul kagame ke jagoranta baya ga tuhumar ta cin amana ƙasa ana kuma tuhumar 'yan jaridan da laifin wallafa labari mai tunzirarwa wanda ka iya yin barazana ga tsaron ƙasa a cewar mai magana da yawun 'yan sanda emilian kayima a wata hira da kamfanin dillancin labarai na reuters sai dai hukumomin na uganda ba su faɗi takamaiman ranar da za a gurfanar da 'yan jaridan a gaban kotu ba To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga jamhuriyar Nijar inda gwamnatin jihar Maradi da gwamnatin tarayyar Nijar suka tashi haikan wajen tabbatar da tsaro a yankin Debi inda aka kashe hakimi da wasu mutane biyu. Haruna Mamman Bako gare ka. bayan faɗan da ya wakana tsakanin manoma mutanen garin ɗebe a cikin gundumar tesawa a jihar Maraɗin jamhuriyar nijar da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da mai garin ɗebe kenan mutum uku gwamnan jihar Maraɗi alhaji zakar umaru ya isa wannan garin kuma ya yi jawabi ga al'ummar garin ɗebe kamar haka suna yi muku ta'aziyya a fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta an yi muku lehi ba karamin lehi lehi na karshe aka yi muku wani daga shi ba ku kuma sai kuka zo kuka banda lehin da aka yi muku kuka aikata lehi wanda ya lumka wanda an yi muku sogo abinda muke so ku sani ita doka ba wanda ya kare in ba dan doka ba da mu duka nan ba mu mu masu karhi wanda doka ce ta ba mu shi abinda mu ba mu yi ba da karhin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu sai ku kuka yi shari'a da ta Allah da ta bariki babu wadda ta yarda a yi amfani da kai an ce an zalunce ka ka kai kara wajen hukuma in hukuma ta zalunce ka Allah zai mata hukunci mu yanzu sa mu bari doka ta yi aikinta mu hudda ma kowa haƙin shi shi ne wanda a fuska mu in ba mu ba Allah zai tambaye mu kenan babu wanda za mu ya ima Allah zai tambaye mu wanda ya yi sanadin rasuwa hakimi ya kawo kan shi ga hannun hukuma kun je kuma kun kashe wasu waɗanda an bai shahaba to wanda sun aikata shi su yi irin yadda wanda ya kashe hakimi haka ma ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar ta Nijar ya ya fito da wata sanarwa wadda a cikin ta ya tabbatar da abukuwar lamarin da mutuwar mutane uku tare da miƙa ta'aziyya na hukumomin ƙasar ga yalla lamamatan da fata ga dukkan waɗanda ila'in yasa suka shi ciwo hasali ma sanarwar ta ofishin ministan cikin gida ta jamhuriyar Nijar ta yi bayanin cewa tuni hukumomin ƙasar suka tura dakaru a wannan yankin domin tabbatar da ganin zaman lafiya ya komo haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna kafin mu ci gaba ga shata. Gwamnan babban ne fa widi dan tijjani wancan mutumin shata widi sake lamido alhaji widi ya zo ga koman man shata alhaji widi jallo wancan mutumin shata wane mutane wane aikin mutane alhaji widi jallo baba dan usman ban salkari dan a'i baban a'i alhaji wili ne fa Gwamalangewa mai ban tsoro ɗan Usman, Alhaji Widi Jallo, Widi ɗan Tijjani, lallai a gaida mahadi mai dogon zamani har yanzu muna jamhuriyar Nijar inda hukumomin ƙasar suka tashi haikan wajen kare wasu dabbobin daji daga mafarauta. Tamar Abari gare ki. Kanal Abdurrahman Yakuba jami'in gandun daji ne a nan jihar da magaran. Wasu hanyar Tanut an ka samu waɗansu barewu tare da mutane suna tai da su. Mota aka samu da hwari da barewa hudu biyu sun mutu biyu da rai bayan wannan mota kuma aka samu moto da barewa biyu kuma can hallau dungun magarba wani moto ya sake dawowa shi ma nan bisa hanyar bare ta tanut shi ma aka same shi da barewu hudu da mutane biyu a sama yau duka dai gaba ɗaya dai yanzu dama muna da guda a nan wajenmu gaba ɗaya da jimilla ce ba da barewa takwas suke hannun da mutum biyu su wannan mutanen biyu muna cikin gyara takardu a kai ma juju a rike kuma da tara doka ce dai ta kasar nijar ta yi hani da a kama barewa sai fa inda hujja mai karfi yo ai baka da inci a yanzu kawai a ga barewa gidanka doka ta hana ba akuya wace da za ka je kasuwa ka sayo kenan duk wanda a gani kawai barawo ne barawon daji ne na barewa ko menene makomar waɗannan barewu da aka kamo wannan barewu da kama daji za a da su a kai su daji a sake su inda aka kamo su riba ce ta ƙasa wani wuri ba su a gansu ma da ido amfani ne Musa Mudi wakili ne na wata kungiya wadda ake ce ma kwalliya mai yaƙi da farauta a yankin Termit. Mu da kanmu da yake mu 'yan har hula ne muna bakin kokarinmu bisa teren. Duk abin da muka ya shaye gandun daji mu za mu kawo musu labari su aikata mu muna nan akan wakilansu a kowane lokaci wanda duk yana kishin wannan gandun daji da yake arzikin kasa ne duk wanda mai kishin kasa ya ji wannan zance zai kawo goyon bayan shi bisa wannan e bisa wannan ba za mu ja baya ba kowanne ta wannan mu zai gamu. Tamara Bari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Ta gaida tabar da wannan rahoton yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Yes, Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiyar mawaƙiyar Hausa mai tasowa mai suna Zainab Ishaq wadda aka fi sani da zuna Zishak. Wannan mawaƙiyar dai ta fi mai da hankali ne akan waƙoƙin hip hop na Hausa. A hira ta da ita ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Da farko dai asalin suna na Zainab Ishaq Muhammad. an haife ni a unguwan brigade da ke karamin hukumar nasarawa a nan jihar kano to daga baya kuma na koma zama a jan bulo da ke karamin hukumar gari a cikin kano ne makarantar firamare ya zuwa tashiri ma duk a kano na yi to har yanzu dai alhamdulillah ina cikin kano din da zama na wuce makarantar gaba da skanji inda na je makarantar aminu kano college of islamic a a nan na nce e na to na gama shi yanzu haka ina neman admission ne a jami'an bayero na nan kano to yanzu me kike yi a rayuwarki kafin ki samu makaranta a jami'ar bayero to yanzu ina yin waka a waka kike ashe zabiya ce kina <laughs> gaskiya haka ne to wace irin waka kike yi ina yin waka ne na hip hop to waka hip hop kenan da hausa me ya ja ra'ayinki kika fara waka yawwa abin da ya ja ra'ayina na fara waka kawai shine in isar da saƙonnin da nake da su ga al'umma cikin sauri kin ga gabaki ɗaya hanyar waka idan muka ɗauke shi za ki ga a cikin kaso tamanin bisa mm. ɗari waka baki ɗaya hanya ne na isar da saƙo kuma duk saƙon da za a aika ta cikin waka yana mm. saurin isa ga mutane dubban mutane ma cikin kankanin lokaci saboda wannan ya ji tura wancan ko ma da ba ta hanyar tutturawa ba ko ta hanyar sanyawa a gidajen rediyo tunda yanzu mutane duk hankali an waye da sauraron gidan rediyo to idan an saka waka a cikin gidan rediyo dole wani zai ɗauki saƙon da yake ciki ko da wani bai ɗauka ba to yawanci za ki ga mawaƙa suna da wani abu da ke cikin zuciyarsu da suke son su isar da wannan saƙon ga jama'a ke a rayuwarki wani muhimmin abu ne da ya fi ci maki tuwa ƙwarya kika so ki bayyana wa jama'a ko kuma kika bayyana ma jama'a ta hanyar waƙa yawa illa shaye-shaye musamman ga 'ya'ya mata a wannan lokacin da matasa wannan abin shi ya fi damuna shine dalilin da ya sanya na ga ya dace a ce in yi waka in isar da wannan saƙon nawa ta cikin sauƙi kuma ta cikin ruwan sanyi na tabbata zai isa ga kunnen al'umma masu ɗimbin yawa kuma yin Allah ya yarda dalilin wannan za a samu sassauci za a samu gyara ko da abin bai tafi ga baki ɗaya ba. Kin taɓa haɗuwa da wasu mata ne masu fama da wannan matsalar ta shaye-shaye? Tabbas na taɓa haɗuwa da su. Ta yaya kika ga wannan abin ya shafi rayuwarsu da har abin ya taɓa zuciyarki? lokacin mace ta farko da na haɗu da ita na fito zan yi tafiya ne sosai na ganta mace ce sosai tana tsaye mai adada ta sau yana ta cin mutuncin ta yana zaginta ashe wai ta ɗauke shi ta ce ya kai ta guri kaza shi bai fahimci cewa tana cikin maye ba ya ɗauke ta ya kai ta inda zai kai ta to sai da suka je inda za su ji din da ya tambayi kuɗin shi tana cikin wannan halin mayan su take gaya mishi ita ba ta da kuɗi ni kuma a lokacin na fito ni ma na gaske suna wannan abin to kawai ganin yanayin abin da ya faru abin ya taɓa zuciyata matuƙa kuma ya ta min rai kin taɓa yin wata waka game da illar shaye-shaye na taɓa yi akwai waƙan da na yi a dina to ban ma tambaye ki ba da shekara nawa kika fara waƙa So na fara waka a lokacin ina da shekara goma sha tara. To ya aka yi kika shiga fagen waka? To na shiga fagen waka dalilin wata ƙawata ne. Ita mawaƙiya ce. To muna tare da ita a makaranta wani lokacin in ta zo tana yin ayyukanta ko tana rubuce-rubucenta na waka sai in ce mata to yanzu shi wannan rubutun kawai zuwa yake ko menene sai da ce mini ke ma za ki iya yin waka ki je ki zauna ki shigo ki tunani akan wani abu ki ga to ya za a yi ki juya shi ki mayar da zancen ki ya kasance waka sai na ce masu to shi kenan zan je in gwada lokacin da na je sai na yi waɗansu ɗan rubututtuka ɗan kaɗan ba ma mai yawa ba sai na zo sai nake nuna mata a lokacin ba daidai na yi wa amma sai ta karfafa min gwiwa sai take ce mini amma gaskiya za ki iya waka sai na ce mashi yanzu in na ce zan yi waka ai ban iya ba sai ta ci kar in damu komai ai a hankali ake yin shi to da kwarin gwiwan wannan na samu abin ya shiga cikin zuciyata kai tsaye na samu karfin yin shi Jama'a masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu Zainab Ishaq da Ms. Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida rasu Ibro yanzu kuma ga Naziru Hausawa da shiri na gaba. Sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken sakon ranar cika ciki na Trump shine ku yi mun godiya. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya aika da sakon ranar cika ciki ga al'ummar ƙasa a jiya Alhamis, inda ya ce lokaci ya yi da za a gode masa. A rubutun da ya yi a Twitter da sanyin safiyar ranar da ake gudanar da bikin na cika ciki, Trump ya ce, ƙasarku ta fara yin kyau kwarai da gaske, ayyukan yi sun fara dawowa gida. kasuwar Dallanci mafi girma da aka taɓa samu sojojinmu na ƙara samun ƙarfi za mu gina katanga hukumar kula da tsaffin sojoji na kula da tsaffin sojoji kamar yadda ya kamata babbar kotun koli mafi girma rage dokoki mafi girma raguwar marasa ayyukan yi mafi karanta cikin shekaru goma sha bakwai trump dai na yin bikin cika cikin ne a mara lago daga keɓaɓɓen kulab ɗinsa na musamman da ke palm beach a florida a farkon satin nan ne dai trump ya rubuta a twitter inda ya ce baya samun isasshen yabo sakamakon kokarin da ya yi na sawa a sako wasu 'yan kwallon kwandon kwaleji uku da aka tsare a cana sai kuma jaridar washington post da ta rawaito labari mai taken an gudanar da faretin macy's da manya-manyan balan-balan da 'yan badujala da kuma tsaro labarin ya ci gaba da cewa sabbi da kuma tsafin fuskoki sun yi maci a faretin kamfanin na macy's da ake gudanarwa a duk ranar cika ciki a yayin da jami'an 'yan sanda suka fita a shirye domin gudanar da harkokin tsaro a shekarar da ta kasance aka fuskanci hare-hare akan al'umma akan bukukuwa da ake gudanarwa a waje wannan fareti dai na ɗaya daga cikin manyan bukukuwan da ake gudanar da su a ƙasa inda ake maci na mil biyu da rabi a manhattan da ke new york da 'yan badujala da mawaka da 'yan wasan daɓe na broadway gami da manya-manyan balan-balan da ke yawo a sama masu siffar mutum-mutumi na yara da suka hada da olaf na shirin disney mai suna Frozen da kuma Chess na shirin Power Patrol har da kuma wasu sabbi. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai takin dan majalisa ya faɗa wa wata mata cewa zai kai rahoton ta ga jami'an 'yan sanda a majalisa. Saboda za ta tona masa asiri kan rayuwarsa ta lalata da yake yi a sirri. dan majalisa mai suna joe barton na jam'iyyar republican mai wakiltar texas ya nemi gafara a ranar laraba da ta gabata sakamakon wani hoto nasa da ke yawo a yanar gizo ya faɗa wa matar da ya tura wa hotunansa tsirara ta hanyar saƙon waya da kuma faifan bidiyo cewar zai kai rahotonta ga 'yan sandan majalisa domin kuwa za ta tona masa asiri kamar yadda wani faifai da aka ɗauka ya nuna wanda jaridar washington post ta samu sharhin jaridun amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To kai da Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. mai magana alhaji lawal abakar bodinga daga sokoton najeriya do allah ya hausa a hisan nan da sako na ga ilahirin yan najeriya gaba daya musulmi da krista dangane da irin barazanar da naji yankin niger delta na yi na mai da hari a butocin mai na najeriya to gwamnatin najeriya kada ki saki bakinki ko idanunki a kawo miki cikas a kawo ba kasa cikas da duniya ga al'amurkan ki na ci gaba a tashi tsaye. Mm, da farko suna na aminu mishayi na garin garbace da ya karmar kuma ta bali jatara ba tare da najeriya hakika wadata al'ummomin yankin borno kuma mu ce yankin arewa maso gabar da abinci yana da matukar mahimmanci ganin cewa ta tashin hankula ya sa a yankin borno da wasu yankuna na sassan arewa maso gabar ba su ma samun su ba hakika kuma rashin samun abinci zai kawo karamcin a wannan yanki da kuma fatan wannan taimakawa da baya a wadata wannan yanki da abinci zai zama alheri ga yankunan da ma sauran yankunan da suke sassan najeriya ba ke daya salamu alaikum biyu hausa mai magana malam ibrahim burin cikin hajjibin a nan karamin hukumar zama tare da yankin najeriya nake kiran ku kuma ina so yau da yau ranar ke babbar rana ya ke jima'a babbar rana zan yi tsokaci game da kashe-kashen da ke a nan kasar gombe a cikin garin liman wannan kashe kashe da ake wani ala kawo da sauƙin sa ala kawo da sauƙin wannan kashe kashe da ake Allah ya sauƙe mana a sai mu da addu'a wani Allah ya sauƙe mana a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai magana mana Ibrahim Burafi yana wuri To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. to myanmar da bangladesh sun amince da wata matsaya ta mayar da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar rohingya waɗanda suka tsere zuwa bangladesh domin gujewa azabar da ake musu a jihar rakhine da ke myanmar a cewar hukumomin ƙasashen biyu mint kain wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadago da kaurar jama'a da kuma yawon al'umma a ƙasar ta myanmar ya ce a rataba hannu kan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna a jiya alhamis ba tare da ya faɗaɗa wannan bayani nasa ba yayin da kungiyar is take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma karfin ikonta a siriya da iraki gwamnatocin kasashen yankin arewacin afirka sun ce suna fargaba cewa dawowar mayaka daga fagen wato yaki a gabas tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunan su yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo inji ministan harkokin wajen algeria abdulkadir masahil yayin wata ganawa da yi da manema labarai a birnin alkahira wani harin kuna bakin wake da aka kai a gabashin afghanistan ya halaka mutane takwas a jeji alamis sannan ya jikkata wasu sha shida jami'ai sun ce bam ɗin wanda ya fashe a jalalabad headquarter lardin har ya tarwatsa wani taron jama'a a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin wani kakakin gwamnatin lardin mai suna atullah hogiani ya ce waɗanda harin ya ritsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne wanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tsige shi ƙungiyar is ta yi amfani da kafa yada labaranta ta amak ta ce ita ce ta kai wannan hari tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da hamsin a harin an baiwa tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe da matarsa grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su wani jami'in jam'iyya mai mulki ta zanu pf da kuma wani dan jarida ne suka tabbatarwa da murya amurka hakan a jiya alhamis mugabe yana ta ganawa da janar janar din soji da kuma shugabannin siyasar kasar. waɗanda suka tilasta mai ya yi murabus a ranar talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulki ƙungiyar kare haƙƙin bil adama sun zargi mugabe da murɗe zaɓukan ƙasar da yin facaka da kuɗaɗen ƙasar da kuma zargin cewa yana da hannu a kisa da azabtar da dubban abokan hamayyar siyasarsa a tsawon lokacin da ya kwashe yana mulki kakakin majalisar dokokin kasar ya ce a yau juma'a za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasar emerson manangagwa a matsayin sabon shugaban ƙasar ta zimbabwe hukumomin ƙasar uganda sun cifke manyan jami'an gidan jaridar red paper su takwas inda ake tuhumar su da laifin cin amanar ƙasa 'yan sanda ne suka farma ofishin gidan jaridar mai zaman kansa wacce ake wallafawa da harshen turanci a daren jiya wato a ranar talata suka kama waɗannan 'yan jarida waɗanda aka zarge su da rubuta wani labarin kanzon kurege a ranar litinin labarin wanda ya rawaito wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba ya nuna cewa shugaban uganda yoweri museveni na shirin ya kifar da gwamnatin rwanda da paul kagame ke jagoranta to ba saurare na muka kawo karshen shirinmu na yanzu yanzu amadadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniya mu na wannan lokacin daryl smith ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an gaba.